Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano ya buƙaci masu taya shi murna da su yi masa addu'a maimakon tattaki. Tinubu ya tafi hutu a London da Paris daga nan zai shalla zuwa ƙasar Saudiya. Buhari ya ja hankalin 'yan kasuwa kan tsawwalawa 'yan Najeriya a watan Ramadan.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 to sai ku gyara zama domin jin cikakkun labarun sunana nura muhammad sabon zababben gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya buƙaci masu yin doguwar tafiyar kafa domin nuna murnar su akan samun nasarar zaɓe da ya yi da cewa su daina a maimakon hakan ya buƙaci da su yi masa addu'ar samun nasara a mulkinsa domin maido da kwarin gwiwar da 'yan jihar suka rasa a cikin shekaru takwas da suka gabata a wata sanarwar da zaɓaɓɓen gwamnan ya fitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawunsa sanusi baturi da wakin tufa abban ya buƙaci magoya bayansa da 'yan jam'iyyar ta nnpp da su yi masa addu'ar samun nasara a mulkinsa sabon gwamnan ya ce yin addu'a kaɗai ta wadatar wajen nuna murna ga nasarar da ya yi a zaben na ranar asabar ba sai mutum ya shafe tafiyar kilomitoci masu yawa a ƙafa ba a cewar sanarwar idan aka yi la'akari da halin rashin tsaro na matsalar 'yan fashin daji da masu garkuwa da mutane waɗanda ke barazana ga zirga-zirgar jama'a da kayayyaki a faɗin ƙasar. yayin da yake gode wa magoya bayansa na ciki da wajen jihar kano zaɓaɓɓen gwamnan ya buƙaci masu doguwar tafiya a ƙafa da su daina domin kuwa a cewarsa hakan ba zai taimaka wajen magance tarin matsalolin da ke jiran sabuwar gwamnatinsa ba sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya ce zai shalla zuwa kasashen turai domin ya huta daga can kuma zai wuce kasar saudiya domin aikin umra kakakin tunambun tundi rahama ne ya bayyana hakan a wata sanarwar da ya fitar a jiya laraba a sanarwar kakakin ya ce tunambun ya fita ne domin ya ji ya huta daga gajiyar kakar yakin neman zaɓe da kuma zaɓen sannan kuma ya tsara shirinsa na karɓar mulki kafin ranar rantsuwa na ashirin da 29 ga watan mayu na shekarar nan da muke ciki tunde ya ce zababben shugaban ya tashi daga filin jirgin sama na murtala muhammad da ke ikeja a Legas zuwa turai turai a ranar talata da daddare inda zai je paris da kuma london domin ya huta sannan kuma ya wuce saudiya domin gudanar da aikin umra da kuma azumin watan ramadan tun jiya ne dai wasu kafafen yada labarai suke raɗe raɗen cewa tinubu ya fita ne domin neman lafiya shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ce al'adar ƙara farashin kayan masarufi da 'yan kasuwa ke yi a lokacin watan ramadan ya saba wa koyarwar addini shugaban ya bayyana hakan ne a ranar laraba lokacin da yake taya al'ummar musulmi murnar zagayewar watan ramadan a saƙon na fatan alkhairi a bikin fara gudanar da azumin watan ramadan shugaban ya buƙaci musulmi da su yi amfani da watan don aikata kyawawan ayyuka musulunci da kuma kaucewa zunubi a wata sanarwar ta hannun mai taimaka masa a fannin yada labarai malam garba shehu shugaba buhari ya ce zai yi amfani da wannan damar don aikata kyawawan ayyukan koyarwar addinin musulunci kamar kyautatawa da taimakon ɗan adam shugaban ya ci gaba da cewa wannan babbar dama ce ta komawa ga allah Allah da kuma gujewa shedanci da zai cutar da al'umma buharin ya ce ramadan lokaci ne da ake kaucewa ci da sha da wato daga fitowar rana zuwa faduwarta wanda ke jawo talaka da mai kuɗi su ɗanɗana irin yanayi ɗaya don ƙarfafa alaƙa tsakanin su da juna shugaban ya ce a yayin da ake fara azumin watan ramadan a tuna cewa ramadan ba lokaci ne na kaucewa ci da sha kawai ba lokaci ne na kaucewa duk wani shidanci da rashin kyautatawa da ke cutar da al'umma ya ce yana sane da irin halayyar da wasu 'yan kasuwa ke yi na ƙara farashin kayan masarufi ciki har da kayan abinci a farko da kuma ƙarshen watan ramadan Wata kotu a Chadi ta yanke wa mayaƙan 'yan tawaye sama da 400 hukuncin ɗaurin rai da rai saboda kisan tsohon shugaban ƙasar Idris Deby. A shekara ta 2021 ne tsohon shugaban ya rasu sakamakon raunukan da ya je a fagen daga a wani artabu da 'yan tawaye a arewacin ƙasar. ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka fi daɗewa a kan mulki inda ya shafe sama da shekaru talatin a mulki bayan kwace mulki daga kasancewarsa ɗan tawaye a watan fabrairu ne fara wato a watan fabrairu ne aka fara shari'ar 'yan tawayen sama da 465 babban birnin kasar na injimena a sirrance kungiyar ta soke shari'ar wadda ta bayyana da lulluɓa da cewa tana cike da saba ka'idoji to sai dai wani lauyan 'yan tawayen ya nuna alamun cewa za su ɗaukaka ƙara to duka duka labarun kenan a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa har labarin suka zo gare ku ne nura muhammad ke cewa sai an jima